sanarwar wace kanan mustapha lediri kakakin rundunar sojojin nijar ya karanta ta ce a ranar alhamis takwas ga watan satumba a wani sintiri na jami'an tsaro wata nakiya da aka haka ta tashi da wata mota a tsawon kilomita goma sha uku daga gabacin ƙauyen baura a yankin difa sojoji biyu ne suka rasa rayukansu kana biyu suka jikata a ranar litinin sha biyu ga watan satumba a kimanin karfe goma da rabi na safe kuma wani rukuni na jami'an tsaro da ke sintiri sun yi kicibis da 'yan kungiyar boko haram da suka yi musu kwanton bauna a tsawon kilomita shida daga ƙauyen tumur da ke da nisan kilomita sittin da biyar daga arewa maso gabacin difa a martanin da jami'an tsaro tare da taimakon rundunar haɗin gwiwa ta jami'an tsaron ƙasar chad da nijar ta mayar ya ba da damar fatattakar makiya sakamakon wannan fafatawar ya kasance kamar haka a bangaren jami'an tsaro biyar suka rasa rayukansu shidda kuma suka cikata waɗanda kuma aka yi gaggawar kai su asibitin difa a bangaren makiya kuma talatin suka halaka kuma an samu calke biyu sannan kuma an samu amshe bindigogi da harsasai da dama a ƙarshen wannan sanarwa ta rundunar sojojin nijar ta ce jami'an tsaro na ci gaba da yin sintiri a yankin da al'amarin ya faru tare kuma da isar da gaisuwar taziya ga iyalan jami'an tsaron da suka rasa rayukansu a cikin wannan al'amarin yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nijar